ko ba haka bane a to in ce ci ifiriti suka tashi ai sai dai a yi mun afuwa ba wanda nake gani ina faɗan manzan Allah kuma da hujja nake faɗarsa kuma da isa nake faɗarsa in ce ka danna uban kowa ka tuna wani ya nemi ya sha gudu a ina ne ma wai ana fassara kuma ya ina batun ja ne kuma zan zama bigidaje wai mun aje komai muka ce to yau kawai mu bude littafin shehu mu duba wata isha na duba tun daga muhammadu abdullahi gaira mushabbihin bihi bashar mana rama zalika sabbihi a nan na ji daɗi kai fa man urfal makuta ba wanda isan annabi gairu ilahi hmm. sai allansa da shehu i baya baya igula yace kai ba mashanin annabi illa bi nafsihi fama wa zafal mukul ba wanda isan annabi illa bi nafsihi sai shi da kansa da kansa isan waye shi tambayi gaba ka tambayi baya ba mazaje ba ne abdullahi gaira mushabbihin bihi bashara man rama zalika sabbi me yasa ka faɗa ka ita ai an hamna kaunahu ɗaukan yaya annabi ike mu ya diku jami alkauni yana kuntatar da halitta ice ba ta a bala'i ta kasa gane abin da za ta yi ba. wannan mala'ikan ya taso kai ne mai kaza ni ne sai ibata fuskarsa da kyau sai jibril ke ce masa kai nutsu wannan shine sanarin duniya da kiyama sakan ma fuska sai sakan masa fuska sannan sai inemi igan shi ice an bayyana min yadda kake yi wanda bai cika da imani ba sai mala'ikan ya ce ina da muni fa annabi ce ina so duk da haka da juye kawai sai ga annabi a fuka-fukan ya suma a'a a iya nan gashi kuma a fuka kaba bai suma ba da Allah da mala'ika wa ya ban mamaki Allah na'am Allah ko ba gaskiya ba ne, wa ya fi Allah ban mamaki. Wanene kuma duk ka yadda haka kwaso wannan dankalin ka zo ka ci ba mana a haka yake haka yake haka yake haka yake ai isan manzan Allah ake faɗa tunda Allah ya ce ku koɗa shi ku siga min shi ku yabe shi yayin da kake tunanin ka kai alƙalamin ka can gaban annabi to baya ma lokacin ma ka shafa bas ba kama ɗau hanyar ba ai bidayatuhu lam taktasus bidayatu nihayatuhu lil alamin ake cewa daga inda halitta ma ta kaci da ganin annaba da manzon da halittar gaba daya ta kaci da tuna annabi to daga sannan ma ko somawa bai ba wannan shine na biyu na uku babu ɗan da Allah yake jin kunya in ka kalla abin sai ita baka mamaki ko ba kwa sa mana ayabo ba kwa sa mana ayabo Allah ne fa yake gaishe shi kuma ba Allah bane afallahu anka lima azumta lahu ba ya da ka tabuka aka faɗo wannan ayar ba tsaya min anan yanzu ka duba isa Allah da cikarsa da su ta shi da ma mukamin ya kowa shi kuma an kasa yinsa ya san kowa ba sa sai annabi ya gaji da kowa ta kowace fuska Allah ya gaji da halitta amma Allah nan mai cika iko mai isa yanzu fa in ya ga dama minti ɗaya ya sa ana tallan ka a ana neman ɗauki ba <laughs> da yawa ba ma eh yayyawa kuma baya mai zanga-zanga ba a ma san inda yake ba ba ya mai zanga-zanga su dame ka ka dame su da kafiyu da talauci oh, ji ta ko ba kaka ma kawai mai gadon al'arshi mai wani kala abu uhu ya ce yi azubu mani ya sha'u kawai za ka gama ibada in ce wallahi da wuta ka cancanta waye ishe hana ka gama iskanci ya ce kai gentle shiga aljanna haka na ka dama wa yake da wannan isas Allah nan fa amma wani munafiki ya leko ya ce wa manzon Allah inna rabbaka waja'ahu wa qalahu ubangijin ma ya fushi da kai ya bakka wasu adadin kwanaki ba wahayi ba majalisi muke ba yau kawai ɗan wannan da da ke muku ya saka leka ike ga annabi ne sai manzon Allah bai ji daɗin kalmar da mutumin ya faɗa ba wallahi sai ga kudarar da kanta mm. wa wuce da kazalan to ba kallon ayar za ka yi ba salon tafiyar sada in tafiya za ka kalla an je an hada Allah munafukai daga ƙasa suna cewa Allah ya ba annabi haka ne haka ne shi kuma Allah ya fito i wanke kansa a kun bawa zai wanke kansa waye wannan wallahi ban bakka ba to annaba kan kama wa alam najidka yatiman ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأما اليتيم يا جم بكا ألم نجدك يتيما فآوى baka gani na ɗauko ka na jawo ka jiki ba inda zan baka annab Allah ne fi tsaye cewa annabi wannan zan dawo kanta dan makale ta na biyu duk shakka ce ka taba jin zagi a bakin annabi ka taba ji ce kul ga ya musu wallahu ahad Allahu kul gaya musu ayyuhal kafirun kul gaya musu kul kul kul kul tana taiwa a cikin alkur'ani haka ne to amma idan Allah zai yi abin da shi annabi ba zai iya ba sai ka ji shine wani mai waka yake faɗa ku shi kuma annabi yana abin da shi Allah ba zai iya ba shi annabi baya zagi shi kuma Allah an taba shi aje mutuncin yake gefe a kana taba annabi zai aje ina me shafi to ka taɓa ganin Allah a kan annabi ya fito ina faɗi in faɗa da inna innahu fakkara wa kutula kaifa summa kutula kaifa summa summa abasa anta majanun a baya la ma anta bi ni'mati rabbika da kafiya hammazin Allah ne fake wannan yake mutum wannan mutum tuna abin za yi yanzu Allah kawai ya ga dama sai a nutsar da shi ba a gan shi ba haka ne am alam na ji duka wannan mm, hammazin masha'in bimaniyin manna'in lil kayri mutadin askai ba da zalika an da zamanin matsiyaci talaka duk kudinsa duk da yana da malam mamdudan din Allah ya ce a gabansa matsiyaci ne mai tawaye alhayari ɗan zina shege mai katon ciki kutullin ba a zalika Allah ne fa ike gaya wa bawa haka akan annabi katina katina katina katina sai aka ce kai mai yabo zo ka yabo wanda Allah yake mai haka ta yana zaka so ba zuciyar da zata so take san annabi ike so i faɗa amma sai da yi kafiya mai daɗi da rantsuwa to isassa wallahi isassa ce ban sani ba ya baka sani ba to da wake da shinkafa annabi na ga ya rantsi wattini alma'akulaini abubuwan ci ne guda biyu na annabi ba aujabale ni shan ba ne abinci ne kawai aka dafa mai ya ci ya yi daɗi Allah ce ya yi daɗi to ina rantsuwa da abincin wa hazal baladin amin kawai dan abdu ya fito da kewaya a maka Allah ce tun da ka taka kasar na rantsi daga garin can kuma waɗura siniyin ba dan musa ba ne a'a ya dawo daga yaƙi ikalli dutsen icinsa bai wannan jabalun kallama lahu musa Allah ce dutsen ya kyau annabi ce eh, ba kyau ba laifi Allah ya ce eh ba laifi amma ya wani bauɗe ya kai uhudu ne ku amsan mana ko dutsen dutsen dan aljanna ne dan aljanna ne a ina aka bashi babu amma uhudu fa ɗan aljanna ne shabir fa ɗan aljanna ne jabal abu kubaishin fa ɗan aljanna ne duk mun hau kansu kuma za mu kuma hawa insha Allah wallahi dan ma covid 19 ta ya Allah ya tsine mata da wanda ya kir'itin ta Allah ya tsine mai albarka ko ba ka ce mana kuma ni ban ma ban ma dauke ta ma da wannan ba kawai gabana ne dinga faduwa ƙara lafiya eh dukkanin ku fa ko ba a ba a teku muke ba dama dama ma ni kibiya a ido amma ku a hantar kada kuke wannan ba wani bakin kada to baka je madina ba ina nutsuwa ina nutsuwa kana gani a zamaninka magana shaidu shakalai ne take so ta tabbata ku gaggauta ku je ku gaishe ni kafin a hana ku zuwa akwai wani hadisi da na biya annabi ya ce za akwai mutumin da zai zo kuma ya kuje ka'aba kwanan nan gaba Allah kakka nuna mana lokacin za a baje ta in atto in ku aka je wannan kuma ba da hanya ba kwanan nan wani mutum ito shi babu fahad da mota ba ku gani ba da social media ya toshi ɗakin Allah ya kaɗa kansa ya toki gate ɗin ka'aba fa ina fa yana fadawa nan sai haramun maka yana zuwa da mota a miliyan mema a cikin oho aka ce ma yau an zungura ɗakin nan ya kake gani ya baje ka ga uban da zai kuma zuwa shike nan magana annabi ta tabbata kafin kai ba ka zo ba ka ji fa ni bala'in da nake kallo wani ce kai kada fa ale mana fulashin. annabi ya ce ku gaggauta ku je ku ziyarce ni kafin a hana ku zuwa wannan tana nan tafi ga shi nan ku aka ɗau hanya sai da aka yi wata shida yan garin ma ba su ga annabi ba balle kai da kake nan cikin cakwakiya a hannun shigan duji haka yake bana, wallahi haka yake kana nan a wannan shugabannin namu na sai dai mai ta musu addu'a in kuma duk ba za su yi ba Allah ka tsige su shikenan ka tuna fa ka tuna ka tuna ka tuna ba nutsuwa bi aibatun lil da akramu sayyidi la in shadda anni majarahu fa mashahaduhu fil qalbi laysa bisarihi manya kenan kai na wani laysa bisarihi ah, su suna manya su ne sun ce in ma ba su je ba ganin su da annabi baya ɓuya ba wai gane wai ina tana shi ba a'a su gaba da gaba suke ganin manzon Allah ba haka bane wa aini qadara athu bi ya qazatan duk waɗannan bayan Allah namu wallahi ganin annabin suke kai kuma fa kana kwanciya kana ganin kana soka kuɗi a kasan fudu ko ba gaskiya bane ba ka iya bacci sai ka ɗauko hoton bebin ka a waya light of heart mirror of life sai ya dama soyayya sai ka manta ma wai a soyayya annan kuka haɗu kawai ka koma wani zance na daban kana kwanciya ya ganta ta zo ya ga kuna cin abinci kunya ya wuri to ya za zo laisa bisa arziki kai ai tuntuni ma aka yanke ma shi arziki kawai kake ce in ka fito wannan shine abin da yake gabanmu, ubangiji Allah ka mu da manzan Allah duk wata shubha a matsayin annabi ku masu yabo ku yi ƙoƙari ku matsar da ita idan mutum ya tsallaka ba shi da hujja ya ce a nan mu ɗan gyara ko ina ga alewa mai ban annabi wannan ne ba a share masa gwiwa ko yayin da ya haukace ike yabo ya tsallaka wani fage wanda shi ma bai sani ba kawai hasken ne idaran masa i faɗa kuma bai da wujja to shi ke nasha ce da Allah dan jago eh amma in kai da sa sa hannunka ake tauye wa annabi daraja ka ci uwarka kuwa ah, ba gaskiya bane su bi ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba gaskiya bane a gaban ka fa aka yi wa mm, bakan dabu wata kasida bakan dabu son kano son baiwa dan baiwa takawa kalafiya takawa shugaban mm, mawaki ne iwa sarkin kano mai tafiya wanda irasu rasu wannan waƙar ka tsaya ka jima hadari sa gaban ka inda kake so malafin duniya in ka fito kowa ya zama babu dubu jiran mutum daya ka ce kai kuma Allah jiran mutum daya a a kiyama waje a rabbuka wani malaku wujun yau mai izin ila rabbiha ba ka da wuja. kai ba dubu ba Allah ne ifito fito yake dakon ina ne gida ya taso so kai yadda kake so haba masoya ga abun fada ga abun faɗa ta kowace fuska Allah ya saka da alhairi wannan dama tun da na masu yabo ne da na zo ma akan lokaci sai mu ɗan yi majalisi da kuma yadda Allah yake masu yaban annabi su suna tafiya ne a cikin haske wannan harshen su haske ike bi da ka faɗa shi ta tafi hmm. da ka faɗa shi ka tafi kuma mu zama shi wa masoya annabi usiri ko mutum soyayya ta fuske shi ya faɗa abu a kan manzan Allah kana ganin ba haka ba da yi masa ne, wallahi ƙauna ce bakin annabi ne sa ya faɗi ba ba ma yi ko sannan kuma kada mu cutar da junanmu kullum mu masoya annabi mu ne a ƙasa a kun Allah ne muke a sama ba gaskiya ba ne ka fahimci nake nufi da ni da kai muna son annabi kullum kan dinga bibiya ina aibin ka yake makiyin annabi da yake gefe ko kuma wanda halarar bata jawo shi ba shi kuma kullum so yake ya ga an ce ga nan sun yi kaza da na ba haka bane eh, ai da haka suke duk waka suke duk wanda masa duk a baki ne dan kaza kazan su ya haɗa da kai da shegunan naka tun ya mu tsaye tsine uku ya ci gaba da aibata ku duk inda ya tsuguna ka ji mutumin ko abin da ya kai wannan masoyan annabi kai duk yayan iska ne mun san irin su ba sai ai ta ƙarya ana ta wannan dan Allah ba gaskiya bane ba gaskiya bane mu mayafi aka lulluba mana na ma'asumanci ana ganin duk masoyin annabi baya laifi kuma ba haka bane ko ala ya rasulullah wa rafa'a shikayati ilaika wahali hali to akwai magana mata al'abdu sauwida kada a gabawan ya munanta ala na'am ya ma'aikin Allah wa fa'a shiga ya ti ilaika amshi dan kukan nan mana zuwa gunka wa hali kaga hali na mata al'abdu sauwida idan aka tona kenan za a ga ya ne ya munanta ashe ba wani wankake sai annabi Muhammadu to amma mu dinga wa kan ma mu haɗa kanmu batijja ne ɗan uwan baƙadari haka ne baƙadaren ɗan uwan batijja ne ba kaza ba kaza ba kaza duk wannan akidin mu haɗe kanmu wanda ma baya kowace zo mu tafi a cikin manzan Allah ko ba gaskiya ba ne inda ka yarda da Allah ka yarda manzan Allah manzan Allah ne zo mu tafi wanda zai ja da isa annabi ne ko ubanka ne ka sha talayi da shi ba gaskiya ba ne in baka yi haka ba to ka danne kul in kana aba uku kuma ka danne la a ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li Za zaka ji masu yabo suna ya maka wallahi kai muke so wallahi kai muke so wallahi ba ka makka wallahi jami'u ayyubai wa zaduna katam ma fil qalbi hazzun hazzun hazzun jami'u ayib taramakin masoya wa zadu na katamu ni kowa na mai da shi sitika in za ka dama in daye in yas amma cikin inda ake so ɗin waye ya cika shi haka muke za mu zama eh, haka yake da ka ga masoyan annabi dan uwanka ne in ba ma tafiya ce ta tafiya ba abin da ya shafe ka da aƙidarsa ko ba gaskiya ne? uban akidin ya haɗa ku annabi ne fa ya haɗa ku annabi ne fa ya haɗa ku eh. annabi ne ya haɗa ku annabi fa ka duba isan manzan Allah fa shine ya haɗa ku ku haɗu ku yabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama eh. wani ya ce a yabo ko na ji wani mai yabo ya ce A sannan ka ta zugen kudura na ce kai me ta zugen ƙuda ya ce a'a ai ina nufin mala awal ta zugen ƙuda duk mutumin da Allah yake so ya rufe wa tsiraici sai suka masa manzan Allah ko in ya sa masa annabi to in Allah da asiri ya gama me ha abada ai iya magana ce ko wani mai yabo ya ce belat ɗin ubangiji so yake ku yi hayaniya eh kawai ku daɗa mata raki a'a yana nufin da shi Allah yake azawa mutum dan mara duk wanda aka saka lema yanzu in ba ta zuge mai wandan ka zai <laughs> me zai ba zai zauna ba faduwa zai to in ba annaba a tattare da kai ya sunan ka fadadde ka fada wa mayyun ka zalunci kanka kuma ka kife ko Mm. to haka za ka ji duk masu yabo suna yi na ci assalamu alaika ya mewa wa Allah gyara ko sufi na ci mewa wa Allah ya eh, ya gyara masa halitta <laughs> ko eh ba wai shi a gaba ce kai ya ake ke can kaza <laughs> a'a wane mutum ai Allah gati ne shi ne babban gogon ai ko ba shi ba ne waje biya wa Allah babu babu a'a halitta ce ta watsi wa ila adun akahun huda wa ila shamudan akahun saliha wa ila madiyana akahun shu'aiba ya nuhu je ki dan Allah ka gyara min su ina alal ardi min alkafirina da kafarsa innaka in tazarhu ina ce oke aka makalla kai zaka ga yin abin da zai afku gaba wannan kes din yana nan shine ma shine ai haka yake ya shanu je ka ya fusata iskancin yawa taguwa fadamdama alaihim ya kasa gyara halittas ya musa ta ka je fakatalta nafsan fanace naka minal ganni kuma inda kallahu kana wa fir'auna kalfana yahudu kai azaba an ji maza bal huwa masta'ajaltum bi zai fiha azabin ya isa da kafarsa inni abdullahi amma dai daɗin ta tunda ba mutuwa ne ba yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'asu to wannan iya waɗannan taramakin nasu da al'ummarsu su sai ka ɗauke shi ka cuta shi a cikin ayan liyaghfira lakallahu ma ƙaddama. ba annabi ne yi laifin ba ku fahimce ni kakka wani tsaya wani kwaskwari ma ba shi ne yi ba ma kaddama. min zambi kuwa ma mu kenan shi kal'iki salimun an kullu aibin kan manzan Allah iki kaji nawa kenan kaji biyu to wannan kenan to wanda zai iya gyara halitta sai gashi ya zo ya ci kwalar duniya shi kadai ya challenge din ta ce kul huwallahu ahad ya fallata kofi aka kasa samun dan da zai lankwasa ta sai kuma ta gaba ta soyayya san da ya ce manzon Allah a ɗa'ifa ga mala'iku nan a bacin su annabi ce a Allahumma ahad qaumi fa innahum la ya'lamuni to anan sai ka kalli mafahumi okay nuna wa Allah ya in ana kashe su to suwa za a tankwara su bi ina ga ana fahimta ta Allah ai ga Jibril ya zo ta wurin mala'iku wannan mai duwatsu wannan mai kaza wannan mai kaza An manya kake ganin za a yi ci Allahumma ahadu qauli fa innahum la ya'lamuni sai ya masu uzuri a kyale su ya ubangiji waɗannan ka dinga jefa mishi hasken to kuma amma idan Allah ya tambayi na jiya ice yaya sai ka ce ai kawai ayyayan shi kuma da aka tambaye shi yace ce ka ayyayan nan ma sai ka ga akwai magana sai mu ta ce oke to ko kuma a'a kakkabi kafuki, za ka hallaka ana fahimta ta sannan kuma sai gyaran da iyawa na halitta ni da ku kaf dan annabi muke sallah dan annabi muke azumi dan annabi muke zakka dan annabi ma in ba bi isha ba gaban mu ita faduwa annabi ne ika fama da ita Allah nan ba a ganin sa sai dai kawai in kayi usuli kai ma'azafa sai ka san lalle da shi ko ba ka bane ko haka yake ga wanda bai san Allah ba babu ma'azafa a ko kaɗan ya ake a kasuwa za ta tashi sallah ya ce a tu da ku kun hada mu ba kaga ya dau Allah in yana bada kuɗi za a bi shi ko ba ka ba bane wanda bai san Allah ba ya yake bin Allah wallahi yanzu ka je ka tasa mutane wanda ba su fi a cikin annabi ba ba su ban san Allah ba ba shi da wani wani kana ji za sallah mutum in yana yi ba kuɗi a jikinsa wallahi za ka ga sai ka gane In inda ka san an dole alhamdulillah a shi ma ko shi jaje haushin Allah yake ji mu ba kawai mu ne ma sallan nan ne da an ce salati goma ga annabi wallahi ko tsaki ma ne ana gama ba liman ya je ya gama shi ma da rabbil azim dinsa yana ce salati goma ga ya fito a dan hulansa wai ga nake ba amma an faɗa kawai ban na dawaki kawai daɗawa ban na ne dawaki za a yi to kaga wannan ai rashin sanin Allah ga wanda isan Allah baya bin sa dan sa, ba kuma ya bin sa dan aljannarsa a'a in dai kai wa annabi cikakken tasalimi ka wanda suka san annabin kana bin sa kawai annabin kake jin nauyi ba haka bane annabi baya son kaza amma in kai ka zan waje ci ubanka Allah ne to shi kuma yake ji kunyan manzon Allah tunda a duniya min al abdi ahana bal min al-ummi to tsaya in tada tausasa wa manzon Allah ba zan ba tunda shi ya fi uwa tausayi ya fi uba jin kai kuma in ka dauce Allah ba abin da yake so kaman mu ba gaskiya bane ba gaskiya bane kana ga fa awafati fa na shari'a fa da aka ja numfashinsa iya nan ije kai ka kai haka zafin fitan numfashi ice i ai dan ma kai ne duk wani ka sai an ninka min wannan so dubu saba'in sai manzo Allah ce dakata in magana inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahu, wahid ka ce mana kuma ikra A in magana da mai gidan yaya al'umma ta faɗi ce ai dan kai ne ce to yau ina son ka yi min wata alfarma duk al'ummar tawa ko kiyashi da ka ɗauko zafin azabar ɗauka ransu a cifke mun in za a yi wata ana fitan mun ni in shanye su su mutu salamun ƙaunin katina katina katina fa yau zan bar duniya to ina son duk abin da dan halitta dan al'umma ta kai yi shi tun daga mutum har zuwa ta tassara in dai al'umma ta ne yau ka juye ma in za a yi wata da watanni ana jare min rai in shanye wannan masifas su ina san in sun zo mutuwa ba san sun mutu ba to ka kuwa sai ka ki tsallakawa in manzan Allah ya ce baya su ko ci a'a wanda dai imi kama wuya ke mutu bai san ya mutum ba akai sulhu a haka sai manzan Allah ya ce shi ke shi za wani kuna hira da shi sai ga kawai ya kalli sama goshinsa ya gumi A shi ya tafi baka sani ba to ya masu ya manzan Allah to wannan ne fa ubangidanmu wannan annabi kenan ko in tsaya haka gaskiya a'a saboda lokaci akwai masu yabo sosai akwai masu yaban annabi da yawa kuma kowa yana so ya hau ya yi ko ba haka bane amma ina dan neman wata alfarma mai kasida kafin a gabatar da um, ahmad gadan kaya da wasu a gabatar da sufi mana na katsina ko duk ya fi shi nisa eh, dan annabi kuma ita so izo shehu sufi shi za a gabatar mana da shi ko ba haka bane in yayi sai kowa izo ita yi mu muna nan mun zo mu taya dan manzon Allah amma dan Allah masu yabo ku ba za a ce muku rike annabi ba wa za ce wa ya rike annabi to ka ga yawa kullum muna tare da jiwa da sidi ba gaskiya ba ne kuma muna mazaunai na ilimi na makarantunmu ko na da rike ma annabi sai dai kawai a gyara ma in wanda kake tsuguna agunsa zago ne ce to haka ike mana akwai sabuna yi mana in na faɗa abu san so ba kaza me za a ce annabi ko kai aka zo ana zuga babanka mai zuwa sallar juma'a kun mai kaza mai kaza wallahi haƙar ya sai ka yi ai kullum a maka ma yake a shi ba eh, wai ka ci an me an taɗa ɗaka ba shi. Ina wanda imana gata. Sallallahu Mu kwanta mu gan shi a bacci. A gan mu da shi. Ka tsaya kana wasa. Kuma lallai ku yi haƙuri. duk duniya Allah bai kagi bai daraja kamar sa ba kuma wallahi duk inda aka je aka zo bawan Allah ne eh, annabi bawan Allah ne amma fa bawan shi ma akwai magana ai bi kauli ne aikin bawa dan wahala eh. amma ka lakatul jinna wal insa illa shi kuma ce aka yi ma anzalna alaikal qur'ana to